da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin haifar fari littafi na uku kuma littafi na karshe nan dai suka kulla abin da za su ce mata suka kara so Allah sarki yana murmushi ya ce assalamu alaikum ya da latifa yau aini wallahi ban gaskata zancen ki ba sai yanzu baiwar Allah jinin bayan Allah tashi mu je gida haifuwa dai an fasa sun ce ki samu ki tattaka mu je gida tun da farar safiya ki tashi ki share harabar gidanmu ki wanke motocin da ke gareji a hankali a hankali cikin zai dinka saɓewa har ya bi jikinki kin ga sai kawai mu je gidan marayu mu yi adopted na baby ko shikenan ba sai kin haifun ba mu kuma mu yi ta shan ƙauna ko sweet matters? ta ɗan kalle shi ta san dai ba zai mata karya ba ta ce ka ce wallahi ya ce me kuma na rantsuwa ummu nurin ta ce ka ɓata zancen kuma rabani da wani nurin da aka haɗa kai da shi da masu niyyar ganin bayana o ni jikar usmanu dan fodiyo ashe dai mu ma mun tsotso to Allah ya kara kara kama ni mu je ni dai wannan asibitin ni da wannan asibitin kuma sai a lahira ta kalli matan nan ta ce to gogo a gaida gida da su umma a ce dan Allah ina gaishe ta amma dan Allah ta yafe min yan tsokonan yan tsokokin naman miyarta da nake sacewa da cikon canjin ta kai da ma dai cincin dinta da nake zubawa a jaka bata sani ba don kilan waɗannan miyagun sun yi galaba a kaina kilan ni da ita kuma sai a salon to amma Allah bai yarda ba dan na fi karfin su sannan ku ce mata Don Allah in ta je Sokoto ta ta miƙa min gaisuwa ta gurin dangi da yan uwa yau kam na ga ranar su wallahi o ni jinin waliyan Allah suna dariya don sun saba da shirman latifa ita kowa wasa take da shi ko don ita ce auta suka miƙa mata kayan suka ce to ga kayan kafin Allah ya kawo ta gasken su amfani dan yau kam ba su yi rana ba ga shadda ta ɓaci a gaida gida uwar muren ta yi saurin matsawa baya ta ce wa ni Allah bakwai, yo me zan yi da waɗannan gayyar tsiyar ai wallahi na yafi ku je ku ba wani dan ni ko na tafi da su babu wani amfani da za su min a dai ba wata wacce ta shirya zuwa barzahu dan na leƙa na gano ni sauran kayan ma da mun je gidan zan watso su waje abunurin ya sa hannu ya karba yana musu godiya ya ba su kuɗin abin hawa don lokacin goman dare ma bata ida ba ba za a rasa abin hawa ba suka tafi ya sa kayan a backseat ya fiddo mata mayafi babu watan saka takalmi mai tsinin nan ya ce mu je tom za ta fara kokarin za ta fara korafin kayan da ya karba ta ji wani irin rugugin azaba ya gaure mata dukkanin karkashinta kamar zai zazzago ai fa sai ta dafe Kogo. ta duke agun tana zazzaro idanu mara ta ce assalamu alaikum ya dafe kai dan ya rikice ya ce yana ya fara tambayar ta me lafiya to wannan aikin dai kam ya fi karfin a faɗa ranar haifuwa ido gulugulu baki kam an buɗe kewaye sai zufa take ta ko'ina sai zazzarar ido take tana yarfe hannu da sauri ya ruga ya tare matan nan suka dawo a su kwane har ta kai kasa tana mimmike tana ta mimimi da baki sai aka toge dan kwali har da mayafin da ya daura mata aka wance suka kakkama tana ciccije tana ta ciccire idanu suka ce ta danyi taka su je to abin da wace abu da wace baki bai saba shiru ba ta fara halin eh wata kam ga latifa mahaukata latifar yan iska yau su duk waɗanda ake ɗorawa a gado fina galihu su kai kome shine ni za a ce in tafi da kafata to wallahi ko tafi ɗaya wallahi to ko taki ɗaya ba zan yi ba nan fa ta fara kuka yi yi yi suka ce to ai ke jaruma ce su fa ai malalata ne masu rako mata duniya ki daure kin ji cikar usmana dan fodiyo abu ne da ke tsaye ya ji kafar shi cikin lema ya dan janye kafar ya haska fitilar wayarsa ido ya zaro ganin wasu ruwa na ta zubowa daga jikinta ya sa ya saurin komawa ciki don su kawo gado a ɗora ta bai ma jira cewa wani abun ba ya yi gaba a guje ta ɗan share kukanta ta ja manjina ta saka hannu an matsa ciki aka ce suwaye kuma bayan Allah aini da su kuma haifuwa ta haifuwa ga ranar su ta zo amma duk ba su da amfani yau ba don ina tsoron ai girgizar kasa in mutu ban ga ɗan kaina ba da zage su kaf wallahi na dan bani da manyan mahasada a yanzu da suka wuce su Allah ga baiwarka ka san duk wani mai saka hannu a wannan hali da nake ciki Allah ka liƙa wa kowa cikin ɗan goma uku hada mazan su ji abin da nake ji ni ma hada wani mazan ta dilema ta ji ta ga ciwo na ta kankama cewa take baba ka yafe mini ashe kusa kusa za mu yi makwabtaka gani nan tafi a share min guri maharsada sun yi nasara kan guda liyarka wayo gajinin nan sun fara kwalfa sun yi batar hanya ya bare min cinyoyi ne kuma kamar zan zo kushewar kenan yan mafiyan sun tsotsa jinin wayo wata wayo ubana dan Allah cinnaku cutar cinnaku cutar duk da na muku ku yafe min sai na shige kabari ku gallabe ni da cizo ga su kiyashi da na murje da gangan wayyo yan matan kaduna ko na san shari'ar tamu da ku mai tsawo ce yi da kuma kuka yan matan kaduna wasu kwari ne da ke fitowa a wurare daban-daban masu yawa suna son fadawa cikin man fuska ko kunu ko furar da ba a killace ta ba abunan ya kaso da gadon da wannan irin bayan kurkurar nurses ɗin akai akai aka kai matar nan ta hau gado ta ce akai akai matar nan ta hau gado ta ce ita a tafau ai ta fasa hawa gado ita da za ta lahira wani jin daɗi ya rage mata nurses ɗin nan ta ce wannan matar fa ina jin ba ta da cikakken hankali ni ban taɓa ganin mai da irin ta ba in ba za ki hau gado ba ku tattara ku tafi gida ke kaɗai kin gallabi uban kowa to kawar taku duk da zafin ciwon da wani irin nauyin masifa da ya zazzago mata a cinyoyi bai hana ta sillenosis din nan ba ta ce a ah, lallai sannu ta kwaikwaiwa ke kuma asuwa ke kin fi shegen hanci ke kin fa shigan hanci an ce dole sai an haifu ne to na ce ban yin haifuwar ma na fasa in ga uban da zai ke sai fa hukunce mu da ku in ga shegen uban da zai shige miki gaba dan haka maza ki bar nan ko kuma yanzu nan kwankwamai na su taso a tsince ki a saman kwalta sai kuma a kaɗan tsaya aka ce aikin banza kuma fa aljanun nan yau ban ga ranar ku ba ga ku a duniya ya za a kasara godiyar ku ganin dai tana ɓata lokaci gashi ta ki sauraron kowa bawan Allah a ran ya kuma sunkurarta duk da lemar da ta jikata kamar yayi kuka yayi cikin asibitin da ita shi kan dai yau ya ga ta kansa wannan haihuwa Allah dai ya sa a yi ta lafiya tana tane shi tana mammatsa ido har ya dora ta akan gadon zai juya kenan ta riko hannun shi sai hawaye shar shar sai sai girgiza kai ana motsa ido a abuniran sai aka fashe da kuka ya rike hannun shi ma yana girgiza kai wani mugun karatawa da cikinta yayi wani azababban ciwo ya turnuko ta ta yi mishi wani irin riko ai mutumin sai ya fara kyarma jiki ya fara rawa cikin da ya kuma murdawa ya sa ta ta kwalla wata azababbiyar kara ta kara matse shi ta fara halbe-halbe ai sai mutumin ya rikice ya fara neman hanyar guduwa jiki na ta tsumayin da sauri nasu ɗin suka shigo su duba ta jiki ya yi laushi babu damar hanawa sai zazzaro ido ake ana mimikewa da baki ana jan ajiyar zuciya Nasus na ta mata taimakon da ya dace sun duba yanzu kam ta kai sis cm haifuwa an dan fara jin kamshinta ga zaki na ta fita sai hmm, hmm, kawai mutuniyar taku ake zuwa can ciwon ya dan aka sake aka saki abu Nuran. aiko da gudun bala'i ya arce ta kulle nosis din nan ta ce ta kalli nosis din nan ta wai ku dama kuɗin banza kuke ci babu wani taimako da kuke wa mutum sai dai ku yi ta kallonsa wallahi ba ku da amfani tunda kuka kasa raba ni da wannan azabar wai ba ma an ce ana saka ruwan nakuda ba halan ni wani abu na kashe muku da ba za ku sakar min in yi in kama gabana ba wallahi sai mun yi shari'a da ku babbakun banza ba ku da rana yasin nurses din ta yanzu mai fara'a ce ta ce aikin kusa ba. wata shekarar ki dawo wata haifuwar ta ɗan kalli nurses din ta ce amin nurses din da yanzu mai fara'a ce ta ce aikin kusa ba ki yi hakuri ke da muke fatan nan da wata shekarar ki dawo wata haifuwar ta ɗan kalli nurses din ta ce to da da ina ganin mutuncin ki, amma wallahi yanzu ya zube tas babu ko digo ɗaya wannan babban zunubi da kika aikata Allah ya sa sallar ki ta yau ta karbu dan kin taɓo jinin bayan Allah jikar waliyan Allah ta girgiza kai kawai tana murmushi mutuniyar aka ji fitsari ya cika mara aka ce zan yi fitsari ga kuma babbar arnan shi ma ya taho wato kashi nosis ta matso ta dan duba ta ta ce ki kara hakuri kin kusa sauka insha Allahu ki ta addu'a tace addu'a kuma yau ai sai dai masu kai ni kushewa su karasar min nayi gani ina shirin kwana ina yi amma har yanzu kasa ta ki jijjiga dan nan yayi ya fito dan nan yayi ya fito za ta kuma magana kenan ta ji ciki na ta ya mutsa ga mara ta ɗauka can kuma sai ta ji kamar ana jijjiga ciwon ya taso ga dangadan aka fara wani yare shi ba indiyanci ba ba chinanci ba ba yare ne dai ba gashi nan dai sai ta buɗe kafa in ta ji kamar abu na tunkuɗo ta sai kuma ta ji kamar ana sassa gun sai ta yi sauri ta matse jarababbiyar nosi ɗin nan ta daɗa mata duka tana masifar za ta matse ɗan ta kashe shi ba ta nosi take ba ta fara wani irin nishi sai kuma dai zumbur za ta miƙe nosi ɗin nan suka danne ta sai ta fara amai sha sai aka fashe da kuka ana neman afuwar kowa da kowa ana hmm a eh ana girgiza kai nishin na ainihin ya taho gaba ɗaya nurin na neman hanya jin wannan nishin mai karfi ga abin na danno nomata ya sa ta kara gigi cewa dama su pant da ondas duka an harbi iska da su shaddar welcome to the world baby kam ta ci kaniyar ta cewa take kar ka fito ta nan kar karasa illatan min rayuwa ka ɓare ni biyu wallahi ba haka muka yi da kai ba wayyo uwata gashi nan wallahi bai da alkawari ya saba alkawarin mu sai kuma aka ce wayyo ku sake ni zan yi gashi wallahi ban yin haifuwar nan kun ji ma na faɗa muku zan yi gashi aka kwallara kaya da jan sunan gashin sannan ta sun kuto abinta kamar ciran kaya fit sai oganuran ya balle hanya ta saki wata azababbiyar kaya jin ficewar shi a jikinta hmm Hmm. sai aka fara saki ajiyar zuciya ihun nurenlof ya karaɗe ko ina yana ta cancara kuka Nuren nurses suka ɗauke shi aka fara gyara suna tarin suka fara gyara ita korinta ido tai tana kalmar shahada tana jin jikinta na sauya mata komai na jikin na sakewa ana ta ajiyar zuciya ko ido an kasa bodewa a ga habibi nuren hypnosis sai cewa suke masha Allah yaro kyakkyawan gaske Allah ya raya akan sunna baɗi a zo wata haifuwar a haifi Nurayya. Tana da jin su sai sannan ta yi saurin buɗe ido ta ce wa nosis ɗin. To Allah ya yarda an yi walkiya na ganki ke ce Alice na farko a masu son ganin bayana. To wallahi in ga uban da zai ce in kara tsayawa wancan mai kai kamar agwaluman ya ciki ke kuma a ki ta biki a daren yau a miki cikin yan goma ki zo ki haifi ki ji abin da na ji ta kama harare harare ba bata ankare ba ta ji ana matsa mata ciki wata na jawo wani abu ta ce wai lafiya oh kun ga ban mutum ba shine ko a dole sai kun karasa ne me kuma na matsa me kuma na matsa min ciki wata na jawo min yan hanji nan ta ji ciki ya murda ta zaro ido a gigice ta ce to a billahi wallahi Allah na tuba idan ma yan biyu ne ɗaya ya fito ya baro ɗayan ya yi haƙuri ya zauna a cikin ba sai ya fito ba nuran ɗin kawai ya ishe ni rayuwa shi kuma ya narke kawai mun haɗe a haljanna sai aka sai kuma ta aza kuka duk yadda nasu ɗinnan suka share ta sai da suka darawa shirmen latifa ɗayar ta ce kar ki da mata don Allah ki daure ko uku ki yi idan baki haifu ba ai sai abu nurin ɗin ya karo wata ta zo ta yi ta haifar mishi ta ta aifar masa bebe nan fa ta ce wallahi na rako matan ni ce ma yar dakon jakarsu da goge musu takalmi shi kuma in ya tashi ya yi wa Allah ya auro uku rana ɗaya ke ko dubu ne ma na yarda don wallahi na ga wacce za ta yarda ta zo yin wannan ƙunar bakin waken suka yi dariya suka ɗaura mata nuran a saman cikinta aka ce to ga sojan naki nan kin ga mai jan kunnuwan da ya wahalar da ke ta kalli kyakkyawan jaririn nan fa ta fara sake marmashi tana shafa shi to ga dai Nurin na kallanta tana kallon shi sai kuma aka turo aka tuno da wahalar da aka sha aka dungure mi aka dungure mishi kai aka murguda mishi baki ana turo ana tuno wuyar da ya bada ga kuma narkakkiyar kaunar shi ina ta kwarara a kalbi aka ce da gyara a duba idan ba ta karu ba idan kuma ta samu tiya sai a dinki ta kankance ido bayan ta rungume nuran ta ce dinki me kuma ɗinki kamar wata kwarya ko leshi sai ina ganin kai ina ganin nasabi a duniya to ce muku aka yi muna da dangantaka da kwarya ne da za ku ɗinke ne to ya ubangiji ga su nan dai ka yi min maganin su an yi an yi dai an ga cika taurin kai an yi an yi dai an ga cika taurin rai an ki barni to ga su nan ka min maganin kowacensu aka rungumo nuren za ta tashi ta ji wani mugun ta ji wani irin muguwar jeri ai da sauri ta koma ta kwanta suka karbi yaron suka shirya shi ɗaya ta fita da shi aka yi wa kai wasu abun nurin akai akai akai akai a ɗinke ta ta murje ido ita babu mai dinke ta dole sai gugunta ta zo ta dole sai da gugunta ta zo ta zage ta ta yarda ai kam nan ma an sha daga ta sha ihu nasu sun yi bala'i kwando kwando har dai aka samu aka gama abu nurin dama bacci ya zuwa sai salloli ake ana roƙon allah ya kawo nurin lafiya duk ya jigace ga yunwa ga tashin hankali ga kwararatuwar matarsa yana son ya leko ta don yana jin duk abin da ke faruwa yana tsoron wannan kafirar rukon da ta mishi yana nan dai yana aika mata addu'a aka miko masa kyakkyawan jaririn shi ya sa hannu ya karɓa. ya rungume yana ta kisin ɗan shi yana ta jero hamdala jaririn sak latifar shi rigimammiya bai ma yi karar mikawa anti latifar yaron ba sai da ta ce an gama tallafa mishi yawon an gama tallafa mishi yawon a bamu mu gani wannan kafaffen da ya kafe a ciki ya saka mana yal kalamin hauka kafin ya iso duniya yana murmushi ya miƙa mata yaron ta karɓa tana yaba kyawun halittar yaron sak latifa sanda aka haife ta bayan wasu awanni gari ya waye aka ba su sallama yan asibiti cike da kewar dangin bayan Allah suka raka su da addu'ar Allah ya zaya ran mutuniyar tattale kafa ita ba za ta iya tafiya ba wallahi ta su cire da kyar dai aka samu ta kwanta a kafadar abunirin a hankali har suka kara su mota ta shiga kowa ya shiga suka ɗauki hanyar gida tuni dan uwa sun hallara ana jiran su zo kowa so yake ya gan wurin ana ta mata barka tana washe baki a wajen wanka ma an sha daga wai ita a dole da ana sanyi za ta yi babu mai kona mata fata da ruwan zafi ya cuce ta da kyar dai tana ihu aka karasa wankan wajen ba da nono ma ta kafe zafi da ta dan tosana masa ya dan ja sai a yi sauri a cire da kyar dai aka samu take ba ta wadatacce tana rantsa idanu haka dai aka yi ta zaman jego suna samun kyakkyawar kulawa ita da jaririnta sun yi har aka yi taron suna lafiya mai cike da tarihi aka watse dama kowa ya san sunan jaririn nurin aka kawo mata dattijuwa mai wa nurin wanka aka ci gaba da sheka wanka bayan wata bakwai mutum, mutumiyar aka fara zazzabi mura da ciwon kai nurin na ta rarrafensa shi ya yi bulbul abinsa wasa-wasa sai amai ana zuwa asibiti aka ce ciki har na sati shida to tun a asibiti ta fara halin dan da kuka suka dawo gida Abu ya ya cuce ta ya zalunce ta ita wallahi ba ta haifuwar ya ce a je a zubar kuma ta ce babu uban da zai zubar mata babu uban da zai zurmuka mata karfuna a Jarusalam ɗinta da kira ya samu ya ce mata da kin kai lokacin haifuwa sai mu je a cire mata sannan ta yarda aka ci gaba da zuba laulayi alhamdulillah duka duka anan na kawo wannan ɗan gajeren labarin ko in ce wannan ɗan takaitaccen labarin mai suna haifuwar fari dama na faɗa muku ba mai yawa ba ne don haka sai mu haɗe a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya